وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan حقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata yau musulasa goma sha shida ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zama daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jun miladiyya ta annabi isa alaihi idan tarihin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida idan ba manta ba muna nan cikin suratu ghafir ajiya mun karanta aya ta sittin ayan da Allah ta'ala yake kira ga bayinsa da su roƙe shi shi kuma ya yi alkawari zai amsa musu dukkan abin da suka roƙa lalle hakika addu'a tana daga cikin manya-manyan ayyukan ibada shi yasa ma annabi yace addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ibada ita ce addu'a tunda duk nau'in ibadan da ake yi lalle akwai addu'a a ciki akwai roƙon Allah a ciki kuma duk roƙon da za ka yi za ka roƙi Allah ne subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai shine mai bayarwa shine mai hanawa waɗanda suka yi girman kai ba sa roƙon Allah to hakika waɗannan Allah yana fushi da su domin ƴan wutan jahannama ne kamar yadda aya ta ambata Allah ta'ala yake wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin don haka yana daga cikin babban aiki wanda ake kiran kowa da kowa da mai da hankali a kai bi ma'ana ita ce addu'a ba wai sai shugabanni ko sarakuna ko kuma ainihin waɗansu jagorori sun yi kira ga ainihin talakawa da sauran mutane su yi addu'a ba a'a ko ba a ce ka yi addu'a ba ka yi ƙoƙari ka rike addu'a hannu biyu saboda ko da wa kanka da zuriyanka za ka yi addu'a ta fatan alheri kuma mun yi bayanin cewa lalle addu'a tana da tasiri kwarai da gaske tunda abinda hadisi ya ambata wala ya ruddul kadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a wannan ya gwada ko Allah ya kaddara wata kaddara to idan ka yi addu'a tana iya canza wannan kaddaran tunda Allah ki yace a roƙe shi zai amsa wa qala rabbukum uh, rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku sa'annan kuma shine ya kaddara komai kaddara al-maqadira Allah ki ya kaddara kaddarori kuma a wajensa ne lauhul mahfuz yake saboda haka yamhu Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah ta tabaraka wa ta'ala yana goge abin da ya ga dama yana tabbatar da abin da ya ga dama domin a wajen sa ne Allahul mahfuz yake don haka idan ka roki Allah ko da ya kaddara wani abu to Allah ta'ala yana iya canza maka kuma idan ya canza ba wanda ya isa tuhumi Allah akan wannan canje shine Allah yana hukunci kuma la mu'aqqiba li ba wanda ya isa yi biyan hukuncin Allah ya ce abu kaza bai yi ba abu kaza ya yi don haka kamar yadda yake faɗa addu'a garkuwan musulmi ko addu'a takwabin mumili ko addu'a sinadarin rayuwa ko addu'a mafakan bawa ko kuma addu'a wajen samun kwanciyar hankalin bawa duk abin da aka faɗa lalle addu'a ta amsa wannan ثم تاب الله تعالى إرادة أدلة أخرى على قدرته ينظركم هذا مكرن تولنسوا دليلي وأن سكي تبت ديكم الله والتذكير بنعمته على عباده لكم تناتر ودنعمر الله أبطى باينتا فقال كيني الله تعالى يتي الله الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله اسم الجلالة للي الله wanda yake ba mai suna irin wannan kuma a cikin sunayen Allah ka kaf gaba ɗaya wannan shine tushe Allahu alladhi ja'ala lakum al-laila litakunu fi lalle Allah shi ya sanya muku dare domin ku samu natsuwa a ciki kamar yadda ake samun natsuwa idan mutum ya yi aure wace irin natsuwa mutum yake samu idan ya yi aure bari mu tambayi alarama ko oh, cameraman wato oh, cameraman bismillah ina wani wanda bai wuce watanni kida ko watanni goma da aure ba wanda ya ta bazu mai to bismillah akar makallahu wace irin na zuwa ake samu da kafin ka yi aure watanni goma ina kyauta zaton ba mamaki a wargaje kake bayan kayan aure kuma zai ka samu zuwa da kwanciyar hankali ba mamaki wani lokaci kana sabon kana kwance kan sabon gadon matarka sai ka ji kamar duk duniyar nan babu wani basara ke sai kai kadai haka ne ko sai dai idan ya kasance auren wato babu gara da yawa sannan kuma an ci baki da yawa to don auren da aka ci baki da yawa sati ɗaya sati biyu aka fara yin maka sallama to sai ka gwammace da ainihin kiɗan kalangu kan karatun ƙawaye ne in ba a ba domin a wajen aya da aka yi magana a kan abin da ya shafi aure Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana samun a sukuni sukuni shine kwanciyar hankali wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce me litaskunu ilaiha a can an ce litaskunu ilaiha a nan kuma an ce litaskunu fihi saboda duk wanda ya aure zai samu kwanciyar hankali shi yasa ko mutum ka gan shi ta ne ana masa aure sati ɗaya sati biyu sati uku sai ga ya fara natsuwa ya samu kwanciyar hankali da kuma inda zai samu natsuwa musamman ma cikakkiyar natsuwa to haka ma kwatan kwatankwacin dare da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta wannan dare da kuke gani an yi ki ne ko Allah ya halitte ki ne domin saboda suturatulin ɗin da aka yi da rana to da daddare kuma sai a samu kwanciyar hankali yanzu ba domin ana yin tafsiri bayan sallar akem a cikin wata ramalana ba da ana idan da sallar akem sai a je a kwanta saboda mai yiwa takin da za a yi a lokacin suhur a yi waɗansu na filfili a yi kafa'i da wuturi a roƙe Allah abinda za a roƙa a yi tsohor sa'annan kuma a fito sallar asuba. saboda daga lokacin da aka yi sallan akem zuwa lokacin da za a tashi a yi tuhur bi lokaci ne na ainihin natsuwa akalla mutum zai samu awa biyar ko awa shida yana bacci kawai to idan mutum bai yi bacci ba ba zai samu lafiya ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ya sanya mana dare ne ja'ala bi ma'ana khalaqa Allahu alladhi khalaqa lakum al-laila لتسكنوا فيه بمعنى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه domin ku natsu a cikin dare amma kaga wanda ya mai da dare wajen alfaka ko lokacin yin alfaka ko na barna ko lokacin sata ko lokacin ainihin tsina ko aikin da bai dace ba to wannan kuma bai gane muhimmancin ko hikiman halittar dare ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala idan aka saba masa da rana ko da daddare duk ɗaya ne babu bambanci amma lalle hakika Allah ya halitta mana dare domin mu samu kwanciyar hankali shi yasa baccin rana bai da daɗi kamar baccin dare ko kailula da ake magana asalin ƙailula. mutane za su zo su kwanta ne don su huta ba wai don su yi bacci ba don wani lokaci in kai bacci mai nauyi da rana to illa ne gara ka yi bacci sama-sama in ka bacci mai nauyi da rana zai zama maka illa da daddare lokacin da ya kamata ka yi bacci ba za ka samu daman yin wannan bacci ba to matsala ce tunda Allah ya yi dare domin bacci ne ya yi rana domin neman abinci ne saboda haka kowanne akwai aikinsa amma kailula da ake yi shine ka ɗan sarara ka kwanta kaɗan huta saboda kanka yana caji da yawa ko kwakwalwanka tana caji da yawa ko idonka na aiki da yawa kunnenka ma haka bakinka ma bai huta ba to ga dare ya yi waɗannan gaba ɗaya su yi tsaye su samu ainihin hutawa ko da rana bari ka ɗan keɓance ka ɗan yi tsit ko da ba kai bacci ba ina fata an gani saboda haka shi ne Allahu allazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi domin ku samu natsuwa a cikinsa wancan aya ta aure kuma litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare ta tunda ba cikin matan bane idan ka yi aure za ka shiga cikin mata ne ba za ka shiga cikin mata ba ko za ka shiga cikin jakanta ne kullum tana yawo da kai sai ka ce hanset. ai kaga ba za ka shiga cikin ainihin jakanta ba ke za ka ce litaskunu ilaiha me za ka ce litaskunu ilaiha saboda idan an koro ka daga waje ina za ka yi gida ya za tun asali aka ce mutum zai nemi aure ya nemi mace ta kwarai in ba aka ba sai an koro ka daga waje ka shiga ita kuma sai ta koro ka daga ciki ka fita an samu matsala wannan yana daga cikin abin da yake yawan kawo saki don idan baka yi dacen mace ba to ba wuya ka sake ka. sai za ka ce litaskunu ilaiha ana son matan da idan ka dawo mai gida na garan ka face ka ce ki kyale mutane kawai mutane ba su da kirki ka ce kwarai kuwa mutane ba su da kirki yanzu duk abin da yake musu din nan waye ya bata maka rai bari in je in cicci kaza kazansa to kaga kai zaka dan samu kuzari a a a ke hakuri a aka faɗa mini ko waye kana ce ke hakuri to shine litaskunu ilaiha an ga samu sauki to bale a ce yanzu kaga wannan mata a ce wai wani ya biyo ka har kofar gida ta ji kuna sa'anta a tsakaninku idan ta ji kuna sa'in sa a tsakaninku ko ana faɗin waɗansu irin maganganu to ba mamaki daga cikin gida kawai taɓarya za ta ɗauko ta tinkari abokin falanka ai ka zamu da gaskuno ilaiha zai idan babu wannan taɓaryan ba mamaki za a lallasa ka a ƙofar gidanka amma sai matan ka ta fito ta taimake ka kuma ita ce matan da kowane irin abu idan ka yi mata na alheri za ta yi godiya za ta gwada annashuwanta duk abin da ka mata wanda yake na kuskure ko wanda ya saba ko wanda ya bata mata rai to lalle za ta gwada maka bata rai amma a bisa tsari domin saboda gaba a yi kokari a kiyaye shine litaskunu ilaiha wannan kuma litakunu fihi an ji bambancin da ke tsakaninsu wannahara mubsira Allah ya sanya rana wato domin a gani anan mubsira sai yadda ce domin gani a ringa gani abubuwa Allah ta barko ta'ala ya sanya rana ne don a fita a yi sana'a domin kasuwanci domin noma ana yin noma da daddare ne idan ka ga an yi noma da daddare to ta ɓaci amma waɗansu waɗanda suke da gonakai musamman mutanenmu na karkara mutum yana da gona mai yiwa gona ta yi ciyawa ainin kuma a daren farin wata to idan ya gagara bacci sai ya je ya kama noma amma dai mafiya yawa waɗanda suke noma da daddare mahaukata ne ba masu hankali ba ne saboda an ce ka huta da daddare da rana kuma sai ka yi noma ba zai yi ka wuni kana noma kuma da daddare ka kwana kana yi ba sai dai in ka sha kwaya kuma in ka sha kwaya daga baya zai amsa don ƙwayan tana sake ka idan ka yi 24 hours kana aiki to sai ka yi 24 hours kuma kana kwance dama haka ne ya za ka ta wannan hara mafira da rana lokaci ne na neman abinci ta hanyoyi daban-daban ai inna Allah ta'ala aujada ta'aquban layli wan nahar lalle Allah ya samar da canzawan dare da rana faja'ala al-layla baridan musliman sai Allah ya sanya dare yana da alaman sanyi yana da alaman duhu lissukuni wa naumi wa raha domin a samu natsuwa domin a yi bacci domin a huta wa tashdidin nika, domin a jaddada nikaɗi wal hayawiyya min ana inaha da kuma ainihin yadda mutum zai samu kuzari daga ɗawainiyan da ya da rana shi yasa idan aka ce fataken dare ana nufin menene barayi kenan saboda ba a fatake da daddare musamman a cikin ainihin birane da garuruwa da inda yake ba sahara ba a cikin sahara ne ake tafiya da daddare kamar yadda Allah ta'ala yake wa bin najmi hum yahtadun saboda a cikin sahara tafiya da daddare ya fi daɗi da rana ba da daɗi sai dai da ranar da suke hutawa shi kuma zaman da suke suna hutu shi ma ba da daɗi idan an yi tafiya da rana a cikin sahara river idan an yi tafiya da rana to ba mamaki a ɓace ba za a iya gane hanya ba shi ya sa waɗanda suke amfani da sahara suke amfani da raƙuma su ne waɗanda yake duk guguwan da aka yi da ƙuran da ta tashi to su hakika suna ainihin tafiya da raƙumansu domin su ne jagororinsu amma su masu raƙuman ba za su iya gane hanya ba kaga wani ikon Allah ya za ka ce afala yan na ilal ibili kaifa kulikat yadda Allah ya halitti raƙumi shi idan ka bi hanya da shi sau ɗaya to ya gane hanya sai dai idan an toshe hanya amma in dai aka bar hanyar to zai iya dawowa ta hanyar ya dawo da kai to kaga bambanci tsakanin ainihin sahara kenan da inda ba sahara ba amma mafiya yawa a duniya ka kaf gaba ɗaya da rana ne ake neman abinci da rana ne ake tafiye-tafiye da ainihin zirga-zirga da daddare hutawa ake yi ko kasashen da suka ci gaba waɗanda suke kira civilized country. waɗanda sun ci gaba sun waye za ka ga kamar war haka bi ma'ana bayan sallan yi irin karfe tara za ga mutane suke fitowa suna zama a wuraren hira shi yasa za ga a gari idan aka yi yanka gari ana yin wajen shakatawa wajen shakatawan nan da ake yi za a bar fili ne fallau a unguwanni daban-daban wanda za a shuka fulawoyi domin mutane su zo suna shakatawa cikin dare ba za su bar wajen ba sai karfe kyaju ko karfe ɗaya da masu sayar da kayayyakin makulashe da ainihin gande-gande dama idan an je an zauna ba taɗe kawai ake yi ba a za a sayi wannan a sayi wannan za ga mutum ya zo da matarsa guda ɗaya da ‘ya'yansa guda biyar duk za su fita waɗansu ma har da ‘yan katifinsu ƙanana shi yasa ake barin irin waɗannan wurare a cikin gari musamman manya-manyan garuruwa da likitoci suna cewa ta ɗaya ɓangaren irin wannan waje yana kawo lafiya don ana samun iska mai kyau sai dai illan ita ce to suna zuwa da daddare bayan ika'i ba za su bar wajen ba sai karfe sha biyu ko karfe ɗaya to ka tabbatar mutumin da ya tuko mota ya dawo gida ko ya taka ya dawo gida to fa sallan asuba sai wani ikon Allah sai wani ikon Allah kuma wani abin mamaki kowane dare za ga suna zuwa haka ko a kasashen larabawa idan kana tafiya cikin dare sai ga mutane sun je bayan gari sun je kowa da tantinsa motoci zubi daban-daban da abinci iri daban-daban da yake so mafiya yawa matan su ba sa toka tuwo ba su ma san tuwo ba yanzu ba balarabe ya zo ka baki tuwo ai sai an kai asibiti sai ya yi sati yana kwance saboda bai saba ba irin take away din nan ake saya saboda haka kun fito da yamma mu kuna halin za ku je wani waje a bayan gari already mutane suna taruwa a wajen saboda ma tsaban sakalti sai ka samu ba mamaki gwamnatin kasan ta ja muku layin wuta ta ja ruwan famfo a wajen ta yi shi zubi zubi saboda mutane sun saba suna zuwa suna shakatawa da daddare don haka mutum yana fitowa da iyalansa da yamma sai sai abincin da za su ci suna zuwa wajen su yi magariba tare su yi isha'i tare da iyalansa sannan kawo abincin da za a ci a ci a yi ta taɗi tun ba bacci yi ba a yi ta taɗi har zuwa karfe biyu karfe ɗaya sannan sai a kamo hanya a dawo cikin gari to wannan da dai walwala ce ta rayuwa amma tana da illanta tun da dama daga cikinsu. su waɗanda suke haka to ba za ka gamsu a sallan wasu ba to kaga illa ce abin da ake bukata ana sallan isha'i ka kama hanya ka fita daga masallaci ka tafi gida ka je ka kwanta ba maganan hira in kaga ka tsaya to sai dai in neman ƙari ne bisa tsari in kaga ka tsaya to sai dai harkan ilimi ne domin saboda ka fahimci addininka idan ka ga ka tsaya sai dai idan tattaunawa ne na abin da ya fi al'umma gaba ɗaya idan ka ga ka tsaya baka kwanta da wuri ba to sai dai idan baƙonka ne ko iyalanka kuna tattaunawa da su amma abin da aka fi so ka kwanta da wuri domin ka yi lafiyayyen bacci saboda asuba ka tashi kai sallan asuba bayan sallan asuba ka yi addu'o'inka da istighfarin da za ka yi da azkar da za ka yi daga nan kuma sai ka fito neman kuɗi ko neman sana'anka ko neman abinci ko neman abin masarufi daga nan kuma har rana ta faɗi shine ja'ala lakum al laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira wa ja'ala an-nahara mudi'an Allah ya sanya rana mai haske ne bi shamsi da kwallon rana li ifsaril hawa'id domin a yi nazari a ga yadda za a biya bukatu tun da mun yi bayani da rana ake kiwo da rana ake farauta da rana ake noma da rana ake harkokin kasuwanci idan ka ga yi farauta da daddare bai da yawa kuma masu farautar nan da daddare da kuke gani idan suka rasa abin da za su abin nan suka samu akuyan da ta ɓata in suka samu akuyan mutane ta ɓata to fa za su bi ta kanta sai a ce an kamo gada amma ba gadan an kama ta a can an yanka ta an yaku sai a tone rami a bi na kanta sai a zo da naman to kai ba mahauci ba kai ba zuriyar mahauci ba balle ka gane bambanci tsakanin naman akuya da naman gada amma idan mahauci ne aka kawo masa naman akuya aka kawo masa naman gada aka ce abin nan bai gane ba to daga ranar ya bar ainihin fawa duk mai da ilimi kansa ba yadda za a ce wanda yake mahauki ka kawo masa naman saniya da naman raƙumi da naman rago ya gagara bambantawa idan ne ya gagara bambantawa bai haɗe ba ku bar sayan nama a wajensa kwarai da gaske don wata rana sai a kawo naman jaki ko a kawo naman doki sai ya zo ya sayar mutane ba za su iya ganewa ba to kaga mutumin da a kawo naman jaki naman jaki haramun ne in an kawo naman doki in ba a cin naman doki to fa in ya ci ba mamaki in yana tunani yana abin da matsala ne ko naman raƙumi idan baka saba ci ba karkace ka ci abin da ka saba to kaga idan aka ce wani dan farauta ya je farauta da daddare ya gagara kamo nama ya kya wahala sai ya ya samu akuyan mutane ta bata shikenan sai ya farautanta ya yanke ya yanke kan ya bibine kan ya fede ta to ina ganin fatan ma sai dai ne rami ya bibine ko sannan ya zai ya samo gada to tsakaninsa da matansa to wannan ba mamaki ba za ta gane ba amma dai farauta da rana ke don ba a farauta da daddare saboda hatsarin da yake cikin dare annabi ya yi bayanin cewa da daddare in mutum ma yana so ya kwanta yana son ya ratse in kana tafiya akan hanya da daddare annabi ya ce in za ka kwanta kar ka kwanta akan hanya ka koma gefe ka tambayi mutanen da idan suna tafiya mutum yana son ya yi bacci hawa bishiya yake hawa ya sa maka iya baccin bishiya ba faɗuwa za ka yi sai dai da yake mutanen da su jarumawa ne kwarai da gaske da daddare bikiya suke hawa saboda annabi ya yi bayanin cewa hanyar da kuke bi da rana to idan dare ya yi akwai kuma miyagun abubuwa da yawa za su bijiro kan hanya ya za za ga mutanen karkara da yawa waɗanda suke zuwa hira a ƙauyuka daban-daban wanda za su je suna hira a wajen zaurawa ko 'yan mata waɗansu ai suna haɗuwa da waɗansu makarai akan hanya da daddare mutum sai ya yanko da makinsa kawai sai ga wani tsoho kuma yana tafiya da sanda yana tsakiyar hanya ya sun ya baka gama fiskan ba balle ka gane ko kawuwa ne ne to idan ka ga irin wannan dattijo yana kan hanya idan ka zo ka kwake shi kana jin tsoron kwasa ɗaya kawai zai bakunci lahira to kana kaucewa kike nan kai za ka fada cikin hatsari kuma a neme ka rasa saboda haka shi yasa asali wajen zirga zirga dare ba lokacin zirga zirga bane yasa annabi yake a kauce wa kan hanya da rana shine lokacin zirga zirga lokacin ainihin neman abinci ko kuma neman abin masarufe manzon Allah yake ayi sammako saboda akwai alheri a cikin sammako masu sayar da kayan gwari da yaushe suke fita sa'annan manoma na gaskiya da yaushe suke fita ba fa noman zamani ba sai karfe tara karfe tara hanzi ya riga ya yi in je gona awa nawa za ka yi kana noma ya tafi karfe tara ya dawo sha ɗaya da rabi minti nawa a hanya minti nawa wajen dawowa mintoci nawa ya yi a gonan amma waɗanda suke aiki na gaskiya ko da sana'a ce a ce an baka fenti ne aikin mesin ne aikin tarin ne kowane irin aiki ka yi ko ka yi ki kai addu'a fa tawakkal ala Allah sai ga Allah tabaraka ta'ala ya taimake ka saboda annabi ya karantar da haka to don haka Allah ta'ala ya sanya rana ne li iftaril hawa'i domin biyan bukatu wa talabil ma'aye da neman abubuwan rayuwa wa muzawalati sana'a da ainihin aiwatar da sana'o'i wa tijara da kasuwanci wa zara'a ko wa zira'a da ainihin noma wa tanaqquli bil asfar da tafiye tafiye wa ziyaratil asfar da ziyartan bangarori daban-daban sai dai da yake yanzu a duniya waɗanda suke tafiya musamman a jiragen sama eh, jiragen sama schedule ne abin da aka tsara shi ne wani lokaci za a ce za a yi tafiya ana sallan gishayi yau ma wani yake ce mini yau karfe sha ɗaya zai tashi zuwa saudi arabia zai tafi umra saudi arabia karfe sha ɗayan dare sai ya tashi karfe sha ɗayan dare karfe nawa zai sauka eh karfe sha ɗayan dare a saudiya karfe nawa ne karfe ɗaya na dare saboda hakan ya tashi da asuba zai sauka sabin ya ankara yana sauka a airport gari ya waye ya zan an samu dilema sallan asuba a cikin jirgi za a yi sai ya ce lokacin sallah ya yi, sai kai sallah su banka cikin jirgi don kuna ɗan jimawa kadan ko kuna ketarewa to za zaka hango rana to da yake duniya yanzu yadda ta kasance ana samun abubuwa masu sauri shi yasa ana amfani da wannan schedule idan ka tashi a nan da daddare su kuma mai yiwa a ƙasan ma rana ne saboda haka za ka yi sako da rana ko da daddare in mutum bai mai da hankali ba rudewa zai yi to don haka asalin rana an sanya ne domin tafiye-tafiye wa gairi zalika min masalihil ibad da sauran abubuwa na maslaha na ainihin bayi shi yasa an fi yin taro da rana akan taro da yauke da daddare to amma me yasa mafiya yawa taron wa'azi yake da daddare saboda ya fi natsuwa don za ga an yi taron addini yanzu a tara mutane kamar wannan duk a taki ba tare da an yi fala ba in taron siyasa ne aka tara taro irin wannan to mu muna nan da lafika a gaban mu ko muna kan duron sai ka ga can sai ka hango ana ta dambe can kuma ana ta zagi uwa ka uba ka ko can kuma ana rike wannan ana rike wancan amma kaga da yake wajen wa'azi akwai natsuwa shi yasa ko haddan qur'ani lokacin da aka fi yawan maimaitawa ne cikin dare sai mutum haddansa ta zauna sai kuma irin bayan sallan wasu ba amma ko da yamma ne hadda maimaita hadda da yamma bai da karfin maimaitawa kafin sallan wasu ba da kuma bayan sallan wasu ba saboda a lokacin kana fresh amma da la'asar to ka ne dan huta ne kaɗan musamman ma idan ka yi kailula saboda haka inna Allah lalle Allah tabaraka wata'ala da ya mana waɗannan ni'imomi da falala la zu fadlin ala nasi mai yawan falala ne ga mutane walakin aktsara nasi la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba su godiya ga Allah yanzu waye ya taba godewa Allah saboda Allah ya yi masa dare wajen rufin asiri waye taba godiya wa Allah ko Allah ya yi maka rana don ka je ka yi sana'a ko ka nemi abin masarufi ka samu ko baka samu ba waye gode wa Allah saboda Allah ya masa rana sai dai idan an baka aiki kana Allah Allah gari ya waye amma baka godiya wa Allah idan ka gaje kana Allah Allah dare yi domin ka huta amma baka gode wa Allah to shine Allah ta'ala ya ce walakinna aktharan nas la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya ne to mu kasance cikin masu godiya ga wannan ni'imar da Allah ya mana kada mu fada cikin mutumin da Allah yake cewa innal insana la lakafur lalle ɗan adam mai yawan butulci ne domin idan baka gode wa Allah ba kai butulci ko kuma ayin da Allah yake cewa innal insana lazalumun kafar lalle ɗan adam mutum mai yawan zaluntan kansa ne kafa nan ma mai yawan butulci ne kafur ala wazni fa'ul kafar ala wazni fa'al dukkan su sigogi ne guda biyu na mubalaga daya ayan kuma wanda kullum ana karanta mana innal insana li rabbihi lakanu lalle dan adam da kake gani mutum ga ubangijinsa mai taurin kai ne Allah yana masa ni'imomi amma baya godiya a cikin suratu saba Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur kadan ne daga cikin bayi na masu godiya to ya Allah muna gode maka bisa ni'iman da kai mana kuma ya Allah muna mai da al'amari zuwa gare ka muna son ka ƙara mana wannan ni'ima din Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa wala wa la tahrimna wardina warda anna birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin sai Allah ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ذلكم الله ربكم wannan faki ne ubangijin ku Allah wanda ya cancanta ku bauta masa ya yi dare ya yi rana kuma ga ni'imomin dare ga ni'imomin rana khaliqu kulli shay'in kai Allah ke ya halicci kowane irin abu duk abin da ka gani a duniya Allah ne ya halitta tunda babu wani abu wanda kakanka ya halitta ko kakarka ta halitta ko sarkin garin ku ya halitta ko gwamnan ku yayi ko shugaban kasan ku yayi ko wani farfesa na ku yayi ko likitan ku yayi ko ma wane ne wani makerin ku yayi babu Allah tabaraka wa ta'ala shine khaliqu kulli shay'in mahalicin kowane abu ba mamaki ka ce akwai abubuwan da aka kekkera wannan hamfen wani ne ya kera akwai iphone akwai computer ko laptop da lafika ko speaker ko mic ga ruwa nan gotel da fariya a ce su suka kera abinsu to idan fariya su suka kera wannan roba suka samu ruwan su suka kera ruwan kenan a ruwa na waye shi mai fariyan shi kuma waye kera shi a to magana ta kare magana ta kare haka za ka faɗa a wannan handset haka za ka faɗa a mic haka za ka faɗa a laptop kwarai da gaske saboda yin kace ga wanda ya kera abu to mun je shi waye kera shi ka dai ba wanda ya sai ya ce uwarsa ce ta kera shi kuma ba wanda ya sai ya ce ubansa ne ya kera shi to balle wani koma bayan su sai dai a ce Allah Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ki ya halitti kowane abu anan ya ce zalikum Allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin kowane irin abu la ilaha illa huwa saboda haka ko kaki ko kaso babu abin bauta da gaskiya sai Allah ki kadai fa anna tufaqu to ta yaya ake juyar da ku ga gaskiya nan balo balo ana muku bayani ko mushrikai da arna da masu mu'amala da matsafa da masu mu'amala da masu duba fa anna ta yaya ake juyar da ku gabarin Allah mahalicin kowa da komai ka san ko addu'a ne kana neman biyan bukata ba yadda za a yi ka zo masallaci ka ce waliman don Allah faɗa wa jama'a kana neman biyan bukatan a taya ka addu'a sannan ana taya ka addu'a kuma kai ka je ka kwanta kana ta bacci zai yiwu idan damuwa ce kai ka kowa wannan damuwa me yasa kai ba za ka yi addu'a da kanka sa'annan kuma ka nema a taya ka ba don ya fi armaki ya fi karfi a wajen Allah musamman ma idan ka hadu da yanci watuwa waɗanda za ka ba su kuɗi ba za su yi addu'a ba to kaga kai in kana yi da kanka alhamdulillah ka kubuta amma kai ka je ka kwanta kana min wanka ka yadda ka ga dama wai ka biya ai maka addu'a shi kuma wanda ka biya ki ya je ya haɗa girki kawai ya kwanta yana ta share baccinsa ya manta da kai sai dai kawai in ya farka ya juya ya ce la ilaha illallah to la ilaha illallah akwai addu'a gare ka ne a ciki babu saboda haka fa anna tufako ta yaya ake juyar da ku gabarin al'amarin Allah ai zalikum alladhi fa'ala kullu hadhihi al-mazkur lalle duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa wa an'ama bi hadhihi an-ni'am yayi ni'ima da waɗannan ni'imomi wallahu al-murabbi al-mudabbir shine Allah mahalicci wanda yake tsara al'amura fala rabba siwa babu abin bautawa koma bayansa wa huwa khaliqul ashiya'i kulliha Allah shi ya halicci abubuwa gaba daya lam yu'awinhu fil khalqi ahadun ba wanda ya taimaka wa Allah wajen halitta babu wa huwa al-ilahu al-wahid Allah kine abin bauta guda daya alladhi la ilaha siwa babu abin bauta koma bayansa fa kaifa tanqalibuna an ibadati to me yasa kuke juyawa ga barin bautan Allah ki kadai wa tanfarifuna an tauhidi kuke kaucewa ga barin kadaita ki wa ta'buduna gaira kuna bauta ma min al-asnam wa gairiha daga ainihin gumaka da waɗansunsu mimma la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wanda baya mallakan amfani ko cuta wa kansa wala yakhluqu shay'an baya iya halittan komai bal huwa makhluq shine ake halittawa saboda haka ji tsoron Allah a bauta masa ki kadai sai Allah ya كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون to babu mamaki waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah Allah ta'ala yace haka ake juyar da su kazalika kamar haka ne yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun ake juyar da waɗanda suka kasance da ayoyin Allah masu jayayya ne mislu hadha al bi ibadati ghairillah shine su bauta ma wani Allah dalla wa afika aljahiduna li ayatillah duk waɗanda suke jahayya da ayoyin Allah sun aka kuma sun kauce wa hanya almunkiruna li tauhidi wanda suke inkarin kadaita kan Allah wa sarafu an ittiba'i siratil qawim suka juya gabarin hanya madaidaiciya min gairi hujjatin wala burhan babu hujja babu dalili bal bi mujarradil jahali wal hawa saboda tsabar jahilci da son zuciya kuma fa Allah ta'ala dalilan akar Allah zai sake kawo mana wani dalili ala qudratihi wa hikmati a bisa ikonsa da hikimansa faqala sai Allah ya faɗi wata ni'ima sai yace ce الله الذي الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين قد فيك نعينهم ظاهر آيوين توحيدي كنا أنا an ambaci abubuwa guda biyar waɗanda ولن suna سنة دمهمة ya abu na farko shine Allah ta'ala yake Allahu allazi ja'ala lakum al da ƙarara." Allah ki ya sanya muku kasa matabbata ɗaɗiya idan da Allah ta'ala ya ga dama sai ƙasan ta yi lauki duk waɗanda kuke zaune nan sai ku nitse mu kuma muna kan kujera daren da kam eh. idan da Allah ta'ala ya ga dama za mu iya zama a bayan ƙasa, ba za mu iya ba za mu iya gini a bayan ƙasa. ba za mu iya ba za mu iya dake a bayan ƙasa ba za mu iya ba shuka fa ba za mu iya ba abubuwa da dama ba za mu iya ba amma sai Allah ya sanya mana ƙasa ƙarara ta kasance tabbatacciya inda ake girgizan ƙasa kullum suna cikin takin hankali ko kafin azumin nan an yi girgizan ƙasa a Indonesia mutane da yawa sun bata har yau su ba same su ba kuma su riga sun tafi kenan ko ba zai su canza wajen ba idan ma sun canza za su dawo ko za mutum yana da wani abu guda inda aka haife ki ya take ya girma in ba wani ikon Allah ba zai iya barin wajen ba idan ya je wani waje rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba ba mamaki wani ma mutuwa zai ba zai dade ba to haka suke zama kaji yau an yi girgiza a nan gobe an yi girgiza a nan waɗansu ma a kusa da su ake girgizan amma sai ya shafe su to waɗanda suka yi gine-ginen gidajen sama irin concrete gini aka ce ƙasa ta girgiza daga ƙasa wannan gini ya faɗi to mutane suna ciki mutane nawa za a kashe mutane nawa za su mutu waɗansu kuma aka yi girgizan da yake wajen su wajen taɓo ne da abin nan aka yi girgiza sai su shiga cikin taɓo su shiga cikin ruwa ba za a samu su ba da ma menene za a zo ana bincike ko ana aikin ceto yana da wahala waɗansu a kwake su da matansu da 'ya'yayensu a kai su wani waje sun zama yan gudun hijira bayan komai ya lafa kuma a sake dawo da su su gyara maraguzai inda suka lalace shi yasa idan ka je ka kai ziyara ire-iren waɗannan wurare sai ga waɗansu ginin da suke yi na katako suke yi ba zai yi a yi gini na kasa ba doron da duk ya ruce matsala sai a yi ginin katako to idan girgizan kasa bai yi tsanani ba ginin katakon ne zai ruke amma ba mai nutsewa ko wani ya nutse ma cikin sauki za a iya ɗauko shi saboda za a ga mutum ya nutse ya kwana ɗaya biyu uku za a ɗauko shi yana numfashi to in aka yi sa'a in ya farfado zai ci gaba da rayuwa amma kai in ka je a tsautsayi aka yi girgizan ƙasa ina jin zai yi wahala kai awa uku ba tare da ka mutu ba saboda me saboda baka take a wannan yanayi ba idan mutum ya tashi a yanayi wato yana iya adoptin din yanayin abinda ake kira neta yana iya adoptin din wannan neta kamar kasan maldives shugaban kasansu ko su idan aka haifi yaro in aka haife ki sai a dauke ki a sanya ki ruwa a tsunduma ga ruwa ya dauki lokaci sannan a cire ki kuma ba zai mutu ba shi yasa shugaban kasansu a shekara akwai abin da ake yi da kansa shi ma yakan zo ya shiga ruwa eh ya zo ya shiga ruwa kamar yadda suke shiga ya yawo ya yawo ya yawo sai dai ki inda yake yawo shi ma yana tafiya da sa saboda kada wani ya kai masa ruwa hari a cikin ruwa amma har gwada ki ake yi gashi a cikin ruwa da ki da sa yana yawo an san buli ko to buli an san buli shi ne swimming swimming ɗin da suke yi wato abin nan na ainihin al'ada to saboda haka suna adoptin din yanayin saboda haka za ka samu kasashen indonesia da waɗansu kasashe ana girgizan ƙasa to amma a duniya idan ka kwatanta inda ake girgizan ƙasa kashi nawa ne daga cikin kashin duniya gaba ɗaya najeriya ka taɓa jin an yi girgizan ƙasa wani abin mamaki idan aka ce za a yi girgizan ƙasa a najeriya waɗanda za su mutu suna da yawa tunda inda ake girgizan kasa za ka zama mutane suna da yawa amma ba su kai mu yawa ba to allah ta'ala ki ya sanya ƙasa ta zama ainihin kafaffiya mutum za ka yana ta gudu a kan ƙasa yana ta taka ƙasan yana ta buga ta amma bai na tsaya cikinta ba to kaga wannan ne ce kaga wanda yayi wannan ya cancanta bauta masa ke kare wa sama abina'an sa'annan sai Allah ya sanya sama ta zamo ginanniya kun san da ba don an gina wannan sama ba wallahi da mun shiga uku da mala'iku kwarai da gaske idan babu wannan sama ba kowa ya daga idonsa yana hango ainihin mala'iku suna kyawagi a sama kuna ganin za a samu jahiri ko guda ne ba za a samu ba duk wanda ya kauce amma sai Allah tabaraka ta'ala ya ba da mutane wato sai ba su rai suna da yanci sai da aka ce babu wannan sama ko kuma wata rana a ce sama ta subuto to bai sama ta subuto ko a yi gobara ko kuma a halaka don ba yadda za a yi sama ta subuto a zauna lafiya shine wasama a bina'an amma daga sama sai ga ruwan sama yana zuwa sai dai nan ma aka ce ba daga sama ta ɗaya ake abin nan ba amma mu da wani malamin arabiyan mu a firamare school kwanan nan Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa kafin azumin nan tun a firamare yake ce mana wai Allah tabaraka ta'ala yana da wato kankara ne duron duron duron duron a can sama in kun ga ana ruwa wai mala'iku ne sai a sa su ta ture duron din su ta ture duron amma kaga a lokacin mu hankalin mu ya kama saboda Allah yana da duron duron da yawa na ainihin kankara to daga baya kuma da aka fara wayo sai aka ga a'a ai ake akwai wani abu gaba da duron din don da duron shine in ma kana wani kauye ba za ka taba ganin duron ba a waɗansu ƙauyuka sai daga baya ne duron ɗin yake shiga wajen to wannan ruwan da ake yi ba wai yana can sama bane Allah yake sako shi a'a yana tsakanin duniya ne ko kuma ƙasa ta ɗaya ne da sama ta ɗaya a tsan tsakani yake saboda Allah tabaraka ta'ala yana halitta abin da ya ga dama kamar yadda kake ganin angulu da kyahu da ainihin tattabara da tsuntsaye suke yawo a sararin samaniya to haka Allah yake yin girgije yake yawo a sararin samaniya idan Allah ya ga dama yanzu sai mu ganka da fuffuke kai ma ka koma yawo a sararin samaniya sai dai cafi dan adam da fuffuke yana yawo a sararin samaniya ko a ce dujal ne ko a ce shaidan ne ko kuma a ce aljani ne don zai wahala a ce ga mala'ika nan yana ta yawo kana ganin sa baki yana ta yawo ka ce wannan mala'ika ne kulika min nur wanda Allah ya halice su daga haske to wannan ikon Allah ne to kun ji abubuwa guda biyu to ina sauran guda ukun kuma wa sawwarakum sai Allah ya suranta ku yanzu ka dubi yadda aka suranta dan adam ka dubi idonsa eh ka dubi idon na kusa da kai ba nawa za ka duba ba ka dubi yadda Allah ya ajiye masa hanci yadda Allah ya ajiye masa kunnuwa yadda Allah ya masa baki yanzu idan da an ce ka guda biyu ne ga daya a gaba ga daya a ƙeya to ya za ka yi ka ci abinci na gaban me za ka ci da shi na ƙeyan me za ka ci da shi ko a ce idonka guda hudu ne ko guda biyu ne ma ɗaya yana goshi ɗaya yana ƙeya to ai kaga za a dagula ka don ganin ka zai zamo rikitaccen gani wata rana sai ka zo sai ka rasa sai ina za ka tafi in Allah ya maka fiska mai kama da karago sai ka rasa sai ina za ka tafi shine wa tsawwarakum Allah ya suranta ɗan adam a cikin halittun Allah ka kaf gaba ɗaya babu wanda yake da sura mai kyau sura wanda yake tsarere kamar ɗan adam na biyu a hasana tsorakun Allah ta'ala ya ainihin kyautata ko ya inganta suran taku ne da aka suranta ɗan adam sai aka kyautata shi ne Allah ya yi shi bisa tsari da farko dai Allah ya suranta ɗan adam idan da Allah ya ga dama ma ba zai yi ɗan adam ɗin ba idan da ba ya annabi adam ba kai za ka zo duniya ba zai taba yiwa ba to gata ce Allah ya maka shi yasa ma ka zo duniya ka san wani abu wai duniya gashi kana walwala idan Allah ya hore maka ka yi aure ka samu 'ya'ya idan Allah ya hore maka ka samu kuɗi idan Allah ya hore maka ka samu mulki ko kuma sarauta ko wani abu makamancin wannan a duniya wannan ni'ima ce sai kuma ya yi maka sura mai kyau ga kan Allah ya maka ido da kunne da hanci da ainihin gaki da kuma hannaye da kafafuwa ga cikin ka daidai ga bayan ka bisa tsari ga kef ɗinka wato bisa tsari idan da Allah ya ga dama sai ya wargaza ka shi yasa a can baya muke magana da Allah ya yi ka yanzu da hannayen nan sai ya mayar da su suka zama fuka fukai kamar na angulu to ba za ka ji daɗi ba duk lokacin da aka yi abu yanzu a ce yana da fuffuke in ne haka ko ai kun ga Allah ran ma gaba ne zan buge shi zan buge ma ba zai ji daɗi ba shi yasa za ga dabbobi idan suna waɗanda suke da fuka-fuke idan suna son su watsa fuka-fukensu lokacin da suke tare ba sa yi zai idan suka yi za su cutar da yanguwansu amma kaga ni ko da zan yi miƙa ne sai in sa shi ta nan haka zan yi miƙa ko ta bayansa shine fa ahsana suwarku Allah ya kyautata ainihin suranku to kuma bayan nan Allah bai kyale ku ba wa razaqakum min at-tayyiba sai Allah ya azurta ku da abubuwa masu daɗi ga nan birje kamar yadda yake fada da ake ce fatara ya dami mutane ko talauci ya dami mutane to wani ma shi yana maganan talauci ya dami jama'a shi talauci bai dame shi ba kwarai da gaske amma kun ga abubuwa na arziki na abinci suna nan ko babu ana karancin abinci ne yanzu idan kaje wani yana da fito guda gaba ɗaya ya cike da shinkafa wani ya cike da suga wani ya cike da wake wani ya cike da dawa wani da gero wani da masara ba ma to guda ɗaya ba birtek sannan za ka je ka ga lambuna da yawa ga ainihin mangoro ga gwaiba ga abarba ga ayaba ga kwakwa ga atile ga ɗinya ga kankana sa'an nan daɗin daɗawa kuma ga alilliba So za ka samu waɗannan waɗanda suke da inabi suna da inabi iri daban-daban inabi na ƙasar falastinawa ko na isra'il ko na misira ko na saudiya ko na siriya ko na jordan ko na morocco ko na ko ina ne ma ga sunan daban-daban shine allah bai kyale ku haka ba wa razaqakum min at-tayyibati Allah ya azurta ku da abubuwa masu daɗi sannan ga shanu birjik kullum ana yanka shanu amma ba su karewa yanzu a nan garin bauchi shanu nawa ake yankawa kullum wannan ma batun babu kuɗi ne a hannun mutane da akwai kuɗi duk abin da aka yanka komai yawan abin da aka yanka mutane za su saya to shanu nawa ake zuwa da su kudu shanu nawa ne suka rage a ruga ko a jeji yana kiwon su to kamar ma ta shanu ina awakai da tumakai ina kaji musamman irin kajin zamani guda nawa ke kiwon su suna nan da yawa wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya azurta ku da abubuwa daban-daban sannan ga mutane kusan kowa za a ganki da tufa tunda ba wanda za a ganki yanzu a tube ko ka gani ganka ta ainihin tsara ko ta yage gaba daya ko ba da abin da zai sa ba mamaki ka samu Allah ran ma yana da shiga guda ɗaya sun kai guda ishirin sai a samu kai ma kana da shiga ya kai guda ishirin da biyar kyamaramal yana da kaya sun kai wajen talatin matarsa tana da guda talatin Allah tabaraka wa ta'ala wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya azurta ku da abubuwa daban-daban kaga tufafin ma ba tsaya a nan ba za ka samu wani huluna ma yana da su da yawa wani zai sa kaya ya ɗauki agogon irinsa kowane kaya da agogonsa kowane kaya da takalminsa kowane kaya da handset ɗinsa kuma kowane kaya da jakansa sai ka ce mata shine wara zaka kumila kun ga abubuwa guda uku ga halitta ga kyautata halitta gashi kuma Allah bai bar mu da yunwa ba shi yasa yake sai duk wanda ka ganke yana fama da yunwa to ya rasa dabara ne ya rasa dabara ne dama masu kukan yunwa a yanzu kashi biyu ne na farko akwai sakalu na biyu kuma akwai wanda kaddara ta bi kansa amma duk mutumin da yake da mata da yawa mata uku da 'ya'ya da yawa ka ji shi yana yana gunaguni ya gari fa yi zafi ya'ya kirin ko ya'ya talatin to waye ke ka aure zaurawa ke ka tara su tunda idan ba ka kai matsayin ba me yasa abinda hadisi yace man istata ta alba'ata falyatazawwaj wanda ya samu dama kuma in yi aure na farko sai idan ya kasance duk haƙƙin na farko din nan ka sauke to sai ka ƙara ta biyu in ba haka ba Allah zai tambaye ka amma ka aura anan ka aura a can ka aura a can wani ma wani abin ta kai ce shine zai auri mata guda uku gidajensu daban-daban kuma duk gidajen haya ne wani abin mamaki in ka je ka bincika a ofis za a gaishe yana dan kokari wato yana da wata tsohuwar mota wanda kullum yana gareji inda za ka je ka bincika sai ka samu kilina ne shine shugaban kilinas a ma'aikatan kuma inda za ka binciki rekodinsa za ka samu ana bin sa bakin kimko sun kai guda biyar sai ya karbi bakin su ya sayar ana bin sa bakin buhun shinkafa ya kai nawa buhun masara ya kai nawa ba su suka iri daban-daban da yanzu nan in ya zo yana kuka za ka saurare shi kaga ganganci ne ganganci ne amma za a samu mutumin da yake da mata guda ɗaya yake da 'ya'ya guda uku ko guda hudu ya gagara ciyar da su to kaga wannan kaddara ce Allah tabaraka wa ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'u Allah ya riga ya kuntata masa saboda haka sai ya maida al'amari zuwa ga Allah to don haka waɗannan ayoyi sun kunshi abubuwa guda biyar Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah ki ya sanya muku ƙasa matabbata inda shimfiɗaɗɗiya wanda ba ta motsi wa sama bina'an sama kuma ginanniya domin saboda a rinka sauko muku arziki wa sawwarakum Allah ki ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suranta ku wa razaqakum min at-tayyiba kuma ya azurta ku da abubuwa masu daɗi zalikum Allahu rabbukum wannan shine ubangiji shine Allah ubangijinku fa tabarakallahu rabbul alamin ma dalla ga Allah wanda ya cancanta abauta masa ubangijin halittu gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada أبن مكي كذكري أن لا جافة منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته